Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina roƙon allah maɗaukaki sarki da ya sanya mana albarka a cikin wannan shiri ya azurta mu da ikhlasi ya sanya ayyukan da muke yi karɓaɓɓe ne a wurin allah maɗaukaki sarki yan uwana a wancan shiri da ya gabata mun kasance muna yin magana ne a kan zakkan fidda kai inda muka yi nuni cewa mutum zai fitar wa iyalinsa zakka fidda kai ko da kuwa iyalinsa din ta fi shi wadata domin haƙƙin ciyarwa yana kansa ne a matsayinsa namiji hakanan in matan ta kasance tana da bukatan masu aiki kuma a ce irin ta ɗin yanayinta na rayuwa ya lizimta cewa dole sai ta zama tana da masu yi mata aiki to iya adadin waɗanda take buƙatan larura ta kama take buƙatan su ɗin ciyar da su da zakkan fidda kansu yana kan shi mijin amma dai waɗanda ake kawowa da babu bukata zuwa gare su iyaka kawai sai don nuna wa duniya isa cewa wance tana da ma'aikata kaza a gidanta wance ita ma tana da ma'aikata kaza to in abun ya wuce na abun da ake bukata sauran ƙari da aka samu bisa abun da ke na larura wannan kan matan ce za ta ɗau nauyinsu hakanan in mutum yana da direba shi wannan direba a gidansa yake zama a gidan shi mai gidansa din ne wurin cin abincinsa shi ma mai gidan nashi ne zai fitar masa da zakkan fidda kai amma ma'aikata da suke gida kawai ba tare da cewa ciyarwansu na kan mai gidan ba iyaka su zo ne su yi aiki su koma kowa ya zo ya yi aiki a inda yake ya koma zuwa gidansa to a nan fidda zakkan fidda kansu bai zama wajibi a kan mai gidansu ɗin ba amma in ya so ya taimaka musu ya kyautata musu musamman kuma a ƙarshen azumi su ji cewa ka yi musu irin wannan kyautatawar to yana da kyau amma bai zama wajibi ba amma yin haka yana da alaman dattaku cewa mutum ya fitar musu da zakkan wannan akwai alaman dattaku da sanin ya kamata da shi wannan ubangidan nasu da ya yi don babban abin da ya kamata a ce an koya an koya daga, daga, daga makarantar azumi shine mutum ya duba halayensa mana shin ɗabi'unsa sun canzu fiye da yadda ya zo kafin ya shiga cikin azumi halayensa sun kyautatu alaƙarsa da mutane ta ƙara kyautatuwa alaƙarsa da ubangijinsa ta ƙara kyautatuwa to irin waɗannan aunawa su ya kamata mutum ya zauna ya duba ya auna da kansa ya gani shin kam halaye na sun kyautatu koko alaƙa ta da ubangiji ta kyautatu koko da ni da iyalina da 'ya'yana waɗanne darussa muka ɗauka a cikin azumi shin azumin nan ya canza daga halayenmu ko ko a'a ba mu fa'idanta da kome ba la a ɓangaren ibada la a ɓangaren mu'amala la a ɓangaren tsakaninmu da ubangijinmu in dai haka ne to lallai da sake domin Alƙur'ani kam tabbas abin da ya faɗa nan gaskiya ne na cewa azumi sanadi ne na samun tsoron allah to in mutum ya shiga cikin azumin nan ya ga ya fita gaba ɗaya bai ji wani canji a rayuwarsa ba bai ga wani ci gaba a ɓangaren ibadansa ba bai ga kyautatuwar alaƙa tsakaninsa da ubangijinsa ba to abin da sake akwai buƙatar mutum ya tsaye ya yi karatun na nutsu shin anya azumin nan kam na tsaye na yi shi yadda allah ya yi umarni kuwa tun da dai allah kam ya riga ya faɗa zancensa kuma gaskiya ne to fa in dai babu sakamako nagari to alama dai kuskuren daga shi mai yin azumin ne don duk ibadan da kaga allah ya shar'anta to sai kaga akwai fa'ida a ciki akwai wata hikima a ciki misali in ka ɗauki aikin haji kaga daga cikin hikimomi da allah ya ambata ya ce liyashhadu manafi alahum wa fi bil في الناس بالحج rijalan wa ala kulli ضامر يأتين min kulli fajjin عميق liyashhadu manafi'a lahum kaga don mahajjata su sami amfanin nika masu yawa malamai suka ce allah ya ce manafi ba tare da ya yi shi a sake ya kawo shi na kira ta yadda zai game dukkan nau'i na amfani na duniya ko na lahira zakka kuma allah ya ce min amwalihim sadakatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim kaga min amwalihim sadakatan tutahhiruhum tutahhiruhum ma'ana ta tsarkake su ta ƙara musu albarka shi ya sa zakka duk wanda ya fidda zakkan kudinsa to ya tsarkake kansa ya tsarkake dukiyan kuma wannan sanadi ne na ƙarin albarka a cikin dukiyan ta yadda allah zai katange dukiyan daga sharri sannan kuma ya kore bala'i da ke ciki ya shiga tsakaninka da mahassada da maƙiya ya zama maka garkuwa ta yadda za ka samu kariya na ubangiji daga sharrin masharranta kuma allah sai ya sa albarka a cikin dukiyar alhalifa shi wannan dukiyan da aka nema a wurinka ba ma yawa ba ne shi wannan dukiyan ba shi da wani yawa ka duba abin da allah ya baka in kuɗin sun kai nisabi ma'ana sun kai yadda za a fidda su zakka kaga abin da za ka cire a ciki bai taka kara ya karya ba me yasa domin in ka duba abin da ya kai zakka shine in ka mallaki duk abin da zai sayi zinariya gram 80 in dai har abin da ka mallaka zai sayi zinariya gram 80 to wannan kudin sun kai zakka idan har ka mallaki abin da zai sayi gram 80 na zinariya gram 80 to wannan kudin ya kai ya kai zakka a kowane kuɗi ne kowane takardan kuɗi ne da kai matsawar zai sayi wannan wato yawan zinare to sai mu ce wannan dukiyan naka in har ya shekara yana hannunka to kuɗin sun kai zakka yaya za a fidda su sai mu ce ka ɗauki waɗannan kuɗin ka raba su zuwa gida arba'in gida arba'in kashi ɗaya shine zakka idan ka ɗauki dukiyan ka raba zuwa gida arba'in kashi ɗaya shine zakka ƙaddara misali gram 80 a ce misali 400 ne zai saye shi ka ɗauki 400 ɗin nan ka raba shi zuwa gida 40 nawa ne kaga dududu kudin ba su taka kara ya karya ba sun kai dubu hamsin kudin ba su kai ba saboda haka nawa ne aka nema a wurinka wanda in ka lura fa za ka ga kana kashe sama da abin da aka nema ka fitar da zakkan nan wajen biyan masu gadi kawai masu gadi da suke kwana maka a inda kake a inda dukiyanka din yake kana biya sama da abin da aka nema a wurinka a shekara ka fitar a zakka wataƙila don kariya duk wata kake bayarwa wannan kwatankwacin shi ko in ka bayar da wannan da aka nema a wurinka allah shi zai kare dukiyan ba wani mutum ba <clears throat> eh mutum zai ɗau hanyoyi na kariya na duniya babu laifi amma akwai kariya ta ubangiji da babu wanda ya isa in har allah ya nufa da abun ya faru to babu wanda ya isa ya sha gaban abun yau me mai gadi zai amfanar maka in allah ya turo da gobara a kan dukiyar wani amfani mai gadi zai yi in bayan dukiyan an loda su a mota motar ta je ta faɗi ta ƙone wani amfani mai gadi zai yi in dukiyan na cikin ruwa ne a cikin jirgin ruwa sannan jirgin ruwan ya ya, ya, ya, ya dulmuya da ya shiga ya dulmuya cikin ruwa wani amfani mai gadi zai yi maka in har dukiyan suna sama ne sai suka fado suka ƙone kai dai in har allah ya nufa wani abu to babu wani wanda ya isa ya sha gaban abun ya kare shi allah ko ya gaya mana yadda za mu yi mu bai wa dukiyan nan kariya sannan kuma mu samu albarkan dukiyan ya kaɗe mana tsautsayi na mahassada da maƙiya ko da yau kana da mai gadi mai gadi ya isa ya hana mai hasada hasada bai isa ba ya isa ya ɗauke ya kawar da mm, mm, abin nan maƙiyi wanda yake inka? ba shi da iko amma allah yana da ikon ya canza zukatan mahassadan nan su koma suna son ka ya canza zukatan makiya su koma suna ganin ƙimarka wannan babu wanda yake da shi da wannan ikon sai Allah babu kuma yadda za ka yi ka samu wannan gatan in har kai baka amsa kiran Allah wajen fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiyanka ba domin ita dukiyar ta Allah ce me Allah maɗaukaki sarki ya ce ya ce an fi ƙumin ma ja'alakun mustakhlafi na fi ku ciyar daga abin da muka ba ku riƙo na amanu wa an lahum ajrun kari waɗanda suka yi imani suka yadda da umarni da muka ba su suka ciyar yadda muka, um, yadda muka umarce su to suna da lada mai girma don haka nake so na jawo hankulan 'yan uwa waɗanda allah ya yi wa gata waɗanda allah ya yi musu jarrabawa ta hanyar sanya dukiyan a hannunsu ya jarrabe su da wannan dukiyan a hannunsu su san cewa allah na jarraban mutum da talauci hakanan ma yana jarraban mutum da samu kamar yadda allah ya jarrabi mutum da talauci haka ma allah ya jarrabi wani da samu wani allah ya jarrabe shi da kyan halitta wani kuma allah ya jarrabe shi da muni wani allah ya jarrabe shi da, da, da, da sarauta wani kuma allah ya jarrabe shi da ya kasance mabiyi talaka kowanne ne jarrabawa ne allah maɗaukaki sarki ya ce wa nablukum bisharri walhairi khairi fitna muna jarraba ku da alheri da sharri kowanne ne fitina ne amma me ake bukata daga gare mu shine a gani in mun gode wannan ni'imar da allah ya bamu to sai ya ƙara mana la'in shakartum la'azidannakum in har kun yi godiya bisa ga abun da muka baku to haƙiƙa kuwa za ku ga ƙari a kan abin da aka baku wala in kafartum inna azabi la shadid in ko kun fanɗare kun ƙi amsa kiran da muka yi muku to ku sani fa azabata tana da tsanani don haka nake jawo hankulanmu da mu mai da hankali wajen fidda wannan zakka zakkan fidda kai hakanan ma zakkan dukiyoyinmu ita zakkan fidda kai da ake fitarwa bayan azumi ana so a fitar da ita daga wayewan gari zuwa kafin ka tafi masallacin idi wannan lokacin ake so a fidda zakkan kar a jinkirta sai bayan an dawo daga sallan idi mutum zai zo ya ce zai fidda zakka shi yasa ya zo a cikin wani hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ko an bari zuwa bayan sallah aka fitar to dai sadaka ce kawai kai amma bai zamo zakkan fidda kai ba innaha sadaqatun minas sadaqat ta zama dai iyaka sadaka ce kai amma zakkan fidda kai tana da lokaci hakanan babu laifi kana iya gabatar da zakkan fidda kan da kwana ɗaya ko biyu kafin sallah kana iya fitar da zakkanka daga ranar 28 ko 29 in wata in wata an cika kaga ya zama talatin kenan in ko ba a cika ba to ashirin da tara babu laifi ka gaggauta fidda zakkarka don ka bai wa mabukata la'alla don su kintsa sallah ta yadda ba za a gansu a wurin bara ba ranar idi domin so ake su ji cewa su ma yau sallah ce a gare su ba tare da sai sun je sun yi bara kafin a ce su samu abin da za su ci a ranar idi ba kamata ya yi musulmi su wadatar da su a wannan ranan daga barin yawon bara su zauna da iyalansu da 'ya'yansu su ma su ji daɗin sallah yadda kowa yake jin daɗin sallah a gidansa tare da iyalansa alal haƙiƙa wannan akwai hikima babba a ciki wajen ƙoƙarin haɗa kan al'umman musulmi gaba ɗaya ta yadda za su fito su kasance duk masu alaman wadatuwa ne sun wadatu a wannan yinin sun wadaci junansu wannan ya rufa wancan asiri wancan ma ya rufa wancan asiri ta hanyar haka ake samun taimakekeniya da kuma jibintan al'amuran juna da rufawa juna asiri da haka al'umman musulmi suke zama ta yadda wannan azumi ya yi ƙoƙarin haɗa zukatansu to haka za su kasance a sauran watanni na shekara dama cewa muka yi azumi kan makaranta ne inda ake son ka koyi darussa don ka canza rayuwarka a nan zan dasa aya in ce wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai mun sake saduwa a shiri mai zuwa idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi bashi da wani bashi da a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya wajaba baya nan